aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa masu albarka masu kallo da sauraron wannan gidan tv mai albarka a duk inda kuke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna farin cikin tare sake wato saduwa da ku a cikin wannan wato gidan tv mai albarka yayin da muke gabatar da darasi akan a'malul qulub mana ayyukan zuciya to idan dai ba a manta ba kuma idan ana tare da mu a wancan wato darasi namu da ya gabata mun tsaya ne inda muke karanto alfanu da fa'idoji da mutum yake samu idan ya samu tabbatuwan ikhlasi a cikin zuciyar shi da kuma ayyukansa to kuma za mu ci gaba daga nan daga ba sai mu zo mu shiga aikin zuciya na gaba in allah ya so ya yadda to daga ciki dai wanda ya samu tabbatuwar ikhlasi a cikin al'amuran shi na yau da kullum to yakan samu ya zama shine jagora a cikin mutane kuma zai zama shine wanda yake zai zama wato na gaba-gaba gurin allah maɗaukakin sarki waɗanda ma'ana allah maɗaukakin sarki zai fifita su cikin bayi ga baki ɗaya su zama su ne na farko da zai fara karramawa kuma ya girmama su allah maɗaukakin sarki zai karrama su ya datar da su kuma ya ba su kima ya ɗaukaka darajar su cikin halittun shi ga baki ɗayansu akwai azamakshari eh, shahararren mai tafsiri ne na da littafin tafsiri mai suna al duk da yake yana da matsala wato ta bangaren aƙidar shi ma'ana aƙida ta mu'tazilanci wadda yake aƙida ce da ta sabawa wato aƙida da ma'aiki sallah sallam ya koyar da kuma wato eh, magabatanmu na kwarai ta sabawa aƙida da magabata suke kai to amma dai in aka samu gaskiya kuma magana da ta dace da ma'ana alƙur'ani to ba laifi ba ne don an ɗauka saboda haka shine ya yi wannan wato mulahaza ya lura da wannan a cikin aya alkur'ani mai girma wanda yake cewa ta hanyar ikhlasi mutum yake samun ya zama shi ne na gaba-gaba wanda yake yake kusa da allah maɗaukakin sarki wanda allah yake fifita shi a tsakanin bayan shiga baki ɗaya ba don komi ba yake cewa dalili akan wannan magana wato shine faɗin allah maɗaukakin sarki a cikin suratu zumar allah yake cewa qul inni umirtu an abudallaha mukhlishan lahu din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin Allah madaukakin sarki yake cewa annabi ka ce lallai ni an umarce ni in bauta wa Allah ina mai tsarkake addini gare shi sannan an umarce ni dan in zama wato na farko daga cikin masu miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki saboda haka fassara da azamakshari a nan gurin yake cewa ai qul inni umirtu bi ikhlasi dini wa umirtu bi dhalika li ajli an akuna awwalal muslimin ka ce lallai ni an umarce ni don in yi ikhlasi in tsarkake addini nan tsarkake ibada na ga Allah maɗaukakin sarki kuma an umarce ni da haka ne ma'ana da ikhlasin nan don in zama na farko daga cikin masu miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki in ai muqaddimahum wa sabiqahum fi dunya wal akhirah ma'ana an umarce ni da ikhlasi ne don in zama na gaba gaba wato a duniya da lahira kenan wannan wato aya tana nuna mana cewa wanda ya tabbatar da ikhlasi a rayuwar shi yakan samu kanshi cikin waɗanda suke gaba-gaba kuma na farko gurin mika wuya ga Allah maɗaukakin sarki wanda kuma bai tare da ikhlasi mafhumi abinda muka fahimta kenan daga wannan aya yana nuna kenan shine wato kashin baya kuma shine karshe. saboda haka kaga babu wanda yake fatan ya kasance al'amarin da ya shafi kusancin allah kusanci da allah ya kasance yana baya an manta da shi da ƙarshe sai ka ga zai hasara duniya da lahira kenan sannan wato duk wanda ya tabbatar da ikhlasi a rayuwar shi daga cikin alfanu da fa'ida da zai samu shine zai kasance allah zai shiryar da shi zuwa ga zance mafi kyau mafi tsafta da allah maɗaukakin sarki yana cewa wa hudu ila tsayyibi min alqawli wa hudu ila siratil hamid ma'ana an shiryar da su an shiryar da bayan Allah na kwarai zuwa ga zance mafi kyawu menene wannan zance mafi kyawu mabuta tafsiri irin su ibnu abi shaiba ko in ce ibnu abi shaiba ya kawo riwaya a cikin littafin shi yake cewa wato ibnu munzir da ibnu abi hatim da dhahak dukkansu suka ce abin da ake nufi da wato tayyibu min alqawl din nan ma'ana ana nufin al iklas kenan ma'ana wa hudu ila al bayan Allah na kware Allah ya shiryar da su kuma ya datar da su da ikhlasi cikin al'amuransu na yau da kullum wannan shine kuma wato asuyuti a cikin addurul mansur shi ma din ya kawo wannan wato kauli da aka jingina zuwa ga ibn abi hatim da dhahak da kuma ibn al-munzir sannan ta hanyar ikhlasi mutum yake kubuta daga dukkan wasu fitunu allah maɗaukakin sarki ya bamu labarin annabi yusuf da irin matsalar da ya fada ciki allah ya kiyaye shi sanadiyar menene saboda ikhlasin da yake da shi allah yake cewa kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadin al-mukhlasin allah maɗaukakin sarki yake cewa wannan tseratar da shi da muka yi bai fada cikin alfahsha ba da barna da matar sarkin nan ta so shi da shi to allah maɗaukakin sarki yake cewa mun yi haka ne don mu kubutar da shi daga mummunan abu kuma kubutar da shi daga alfahasha don me don ya kasance shi mutum ne da allah ya tsarkake shi shi mutum ne mai ikhlasi sai allah ya tsarkake shi muna fatan allah ya sanya mu cikin ire-iren waɗannan bayan allah kenan duk mai ikhlasi mai yin abu don allah to allah yana tsare shi zai kasance ba zai fada cikin wani abu na barna ba to anan ne muka zo ƙarshen wato bayani da kuma tunatarwa akan abin da ya shafi ikhlasi sai kuma aikin zuciya na gaba wanda yake shine za mu tattauna a kan shi mu yi bayani gwargwadon fahimta wato attawakkul idan aka ce attawakkul a hausance ana nufin dogaro mukan ce na dogara ga allah ko dogara ga allah to wannan shine ake nufi da attawakkul menene asalin hakikanin abin da ake nufi da dogara ga allah to sai a biyo mu domin sanin menene ake nufi da shi sannan kuma ta yaya ne ake samun tabbatuwar shiga allah maɗaukakin sarki a malamai da suka zo suna bayani ko me ake nufi da attawakkul suke cewa tafwidul amri ilallahi fi jami'il umur ma'ana mutum ya miƙa al'amuran shiga baki ɗaya fawwala su zuwa ga allah kada ka dinga jin cewa kana da wani karfi ko wani dabara da za ka iya yi don ka samu wani alkhairi ko don ka kubuta daga wani sharri a'a ka dinga jin cewa wato dukkan wani al'amari ga allah yake kuma ka dogara gare shi kuma ka miƙa wuya gare shi suka ce idan aka ce tawakkul ana nufin wannan abun kenan al'alusi malamin tafsiri ne a cikin tafsirin shiruhul ma'ani shi kuma yake cewa wa aslu tawakkul izharul ajaz wal i'timad alal al wal iktifa'u bihi fi fi'li ma yahtaju ilaihi yake cewa abin da ake nufi da wato a tawakkul dogaro ana nufi mutum ya wato bayyana gajiyawar shi gurin wani wanda yake gani zai wadatar da shi sannan kuma ya bayyana cewa shi ya dogara gare shi ne a cikin dukkan wasu abubuwa da yake so ya yi wannan shine a tawakkul in ji al'alusi so kare kenan wane ne ya kamata ka fawwala wa al'amuranka ka nuna gajiyawarka zuwa gare shi allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya fi dacewa ka miƙa wannan al'amari naka zuwa gare shi ba ka da wani ƙarfi ba ka da wata dabara illa iyaka akwai wani sharaɗi da kuma ƙarin bayani da zai zo a cikin bayanin da zamu yi nan gaba wanda ke nuna cewa bayan ka miƙa ka gaba ɗaya ga allah maɗaukakin sarki baka da wata dabara baka da wani ƙarfi to lallai ne za ka dawo kai kuma ka yi riko da sababi ka yi aiki daidai gwargwado saboda allah maɗaukakin sarki ya sanya wa komi sanadi ibn al-qayyim allah mushi rahama a cikin littafin shi mai suna tariqul hijrataini har ma a cikin wani littafin shi mai suna madariju salikin yake bayani kan wato dogaro ga allah a tawakkul yake cewa a tawakkulu aslun li jami'i maqamatil imani wal ihsan yake cewa dogaro ga allah shine ginshiki kuma shine tushe na wato dukkan waɗansu abubuwa masu daraja da muke gani da suke tattare da imani da kuma ihsani ma'ana kyautatawa kenan sannan kuma shine asali ga al'amuran da suka shafi ayyuka na addinin musulunci duk wani aiki na addinin musulunci su sallah ne zakka ne da imani kamar yadda ya gabata da sauran ibadu to dogaro ga allah yana tattare da su kuma shi wani asali ne da ke cikin waɗannan abubuwa ɗin saboda allah ya ce a bauta mishi kuma a dogara gare shi saboda haka dogaro ga Allah yana tare da dukkan waɗansu abubuwa na addini duk wani ɗaukaka da girma da mutum zai samu to yana tattare da yanayin ƙarfin dogaran shi ga Allah maɗaukakin sarki ne yake cewa wa anna manzilatahu minha manzilatul jasad min ra'as ma'ana matsayin dogaro ga Allah ga sauran abubuwan nan na addini da muka ambata kaman ka ce wato da kai ne da kuma gangar jiki yake cewa fa kama la yaqumu ra'su illa alal badan kamar yadda kai ba zai taba tsayawa akan komi ba in ba akan gangan jiki ba fa kadhalika la ya imanu wa maqamatuhu wa amaluhu illa ala saqi tawakkul yake cewa to haka al'amarin yake imani da abin da ya shafi imani abubuwan da ke kara karfafa imani da ayyuka da ake gabatarwa na ibada ba su taɓa tsayuwa in ba akan kan ƙauri na dogaro ga allah ba duk imaninka in ya kasance baka da dogaro ga allah cikakken dogaro ga allah to kana da matsala imaninka haka duk ibada da kake gabatarwa inda ya kasance akwai na kasu akwai tawaya a ɓangaren dogaranka ga allah maɗaukakin sarki to shi ma akwai matsala dole ne ya kasance kana da dogaro ga allah sai ya kasance imaninka da ibadarka da ayyukanka na yau da kullun na ibada sun zama suna kan hanya ta kwarai da allah maɗaukakin sarki yake so saboda haka ayoyi da dama kuma sun yi bayani akan wato at daga ciki Allah maɗaukakin sarki yake cewa wato fa'budhu wa tawakkal alai Allah maɗaukakin sarki yake ce mun zo sallallahu alaihi wasallam da kuma al'ummashi shi a bauta wa Allah sannan kuma a dogara gare shi kaga kenan kayi ibada kana buƙatar ka dogara ga Allah saboda shi ne abokin tafiyar shi kaman ka dafa abinci ne mai daɗi ya kasance ba magi ko babu gishiri za ga abincin bai da amfani to saboda haka ibada tana buƙatar dogaro ga Allah kamar yadda ya tabbata a cikin wannan aya ta alƙur'ani mai girma sannan kamar yadda babban malami ibn al ya faɗi a wancan zance da ya gabata a suratu al-muzammil Allah yake cewa rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila Allah madaukakin sarki dai shine wanda ya halicci mahudar rana da kuma mafaɗarta ba shi da babu wani abin bauta bisa cancanta bisa gaskiya sai shi saboda haka fattakhidhu wakila saboda haka ka riƙe shi madogara allah maɗaukakin sarki ya zama shine abin ka a kodayaushe wannan ita ma aya ce ta alƙur'ani da take bayani kan muhimmanci na dogaro ga allah maɗaukakin sarki sannan abin da ake ƙoƙarin nunar mana a kan wato dogaro ga allah maɗaukakin sarki shine dogaro ga allah yana da ɓangarori guda biyu na farko ka samu tabbaci a zuciyarka cewa allah maɗaukakin sarki duk abin da ya ce zai yi zai yi idan ka roƙi allah ka dogara gare shi cewa zai amsa addu'arka in kana neman kubuta daga wani bala'i ko musiba ka tabbatar ka dogara ga Allah cewa Allah zai yi wannan shine abin da ake ce mushi athiqa ya kasance kana da tabbaci ga Allah maɗaukakin sarki kada ka dinga gani kaman abin ba zai yiwu ba domin wannan tabbacin malamai suke cewa shi ƙashin baya ne ga dogaro ga Allah maɗaukakin sarki da kuma miƙa wuya gare shi duk wanda ya kasance bai da wannan tabbaci ga Allah to kamar yana da matsala cikin al'amarin shi na dogaro ga Allah maɗaukakin sarki misali uwar annabi musa allah yake ce mata wa auhaina ila ummi musa an arzi'i aka yi mata ilhama cewa wato ta raini wannan ɗana ta annabi musa saboda ta kasance cikin tsoro fir'auna yana kashe ya'ya maza da ake haife saboda bai so a haifi wani wanda zai zo ya zama matsala gare shi saboda haka allah da karshe yake ce mata fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani idan kika ji tsoro game da al'amarin annabi musa to kawai ki jefa shi ki je ki saka shi cikin wato wannan kogi na nilu sannan kada ki ji tsoro kuma kada ki bakin ciki in inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin Allah ce zamu dawo miki da shi kuma zai zama cikin manzanni kaga wannan baiwa Allah Allah sanya mata fiqa ta yi imani da abin da ya zo mata daga Allah maɗaukakin sarki wannan shine abin da ake so da bawan Allah musulmi a koda yaushe in ka roƙi allah ka tabbatar cewa haka abin yake in ka dogara ga allah ka tabbatar allah zai kubutar da kai kuma zai tsirar da kai kuma yana tare da kai kada ka ji cewa kana shakka idan ka samu haka to akwai naƙasu ko a ce babu ma abin da ya shafi tawakkali dogaro ga allah a cikin zuciyarka sannan kuma ka nisanci abin da ya shafi gajiyawa shine ake cewa al'ajizu kada ka dinga ganin kamar kai kuma ba za ka tashi kai wani aiki da zai kara tabbatar da abin da kai kake nema gurin allah ba ana bukatar bangare biyu ya kasance kana da wato ƙwarin gwiwa tabbacin cewa allah maɗaukakin sarki mai iko ne kan komai ka dogara gare shi kuma zai yi maka sannan kuma kai ɗin kada ka kwanta ka shantake ka ce a'a kawai kana nan kwance abin zai yiwu in abu mai buƙatar sababi ne da wata hanya da wasu ayyuka to ka tashi ka yi kada ka gajiya malamai suke cewa dole sai an samu haka za a samu cikan wato dogaro ga allah ka yi riko da sababi kana roƙon allah arziki to ka yi ƙoƙari ka je kasuwa ka yi harka duk wasu wahalhalu da ake ka je ka yi lada kake samu sai ka samu wannan arzikin da kake nema in haihuwa kake nema haka kurin ba zai yiwu ba misali ba ka da aure ka haihu sai ka je ka yi aure ka ka bi hanya kenan kuma kana addu'a sai Allah ya baka kuma ya sa maka albarka ma'ana duk abin da za ka yi ka sa cewa Allah zai yi maka sannan kuma kai ta bangaren ka kai abin da ake bukata wanda yake shine zai kai ga wannan abin da kake nema sai ka ga an samu wato wato dace gurin tawakkali da dogaro ga Allah ya zama abu ne wanda yake Allah um, karbabbe gurin Allah madaukakin sarki amma duk lokacin da aka ce babu wato kwarin gwiwa ga Allah madaukakin sarki ko kuma kai ka gajiya to zai kasance tawakkalinka bai zama tawakkali na gaske ba shi yasa wato tawakkali ba wai magana ba ce ta fatar baki don da dama za ka ga mutum misali ya zo ya rubuta jikin motar shi ya ce na dogara ga allah galibi na sha ganin irin wannan sai ka ga motar ice misali an ciko ta da ice ana siyarwa irin wanda ake siyarwa a kofar gidaje musamman a kasashenmu a can garuruwanmu misali zaka ga aka yakan faru misali mutum zai rubuta da babban baki dogaro ga allah ko kuma ya ce na dogara ga allah to a irin haka abun mamaki sai kaga ya shigo wani layi wanda yana cike da mutane kila nan ga mai kifi can ga mai tumatir can ga mai misali abubuwa kayan miya haka da sauransu kuma sai ya zo ya yi pakin din wannan motar a gabansu sai a ce malam ya za ka zo ka tsaya gabanmu hakurin sai ya fushi ya ce mutane ba su da hakuri za a hana mu cin abinci to kaga wannan kuskure ne ya za a ce za a hana ka abinci alhali ka ce ka dogara ga Allah fitowar da kai gurin neman abincin wannan ya yi kyau ma'ana ba kai gajiya ba kenan amma kuma ka ce za a hana ka abinci saboda an ce ka tashi shi kuma wannan na kasu ne saboda mai cikakken tawakkali bai daukan cewa wani ya isa ya hana shi cin abinci sannan hasali ma wannan tsayawar da kai ai su ma mutane ne wanda suna harkar su a wannan gurin a zo a kare su shi ma kuskure ne kuma laifi ne an shiga haƙƙinsu su a taƙaice dai duk wanda yake so ya tabbatar da tawakkali na gaske ga allah maɗaukakin sarki to ya kasance ma'ana ya samu tabbacin cewa allah zai iya mushi komi sannan shi kanshi ya tashi tsaye ya yi aiki don ganin wannan abin ya tabbata sai a ce wannan ya cikakken wato dogaro ga allah maɗaukakin sarki shi kuma dogaro ga allah abu ne wajibi babu magana ko mustahabi ko sunna ko kuma mubahi ko idan kai ba in baka yi ba babu komai dolan dole ne mutum sai ya tabbatar da cewa ya samu cikakken dogaro ga allah kafin ya zama cikakken mumini allah maɗaukakin sarki yana cewa wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin matukar dai ku kun kasance mumine na gaskiya to ku dogara ga allah menene wannan ayar muke fahimta duk wanda bai dogara ga allah ba to ba cikakken mumini ba ne ya kamata ya sake duba wato babin tawakkali na shi kenan sannan annabi musa yake cewa mutanen shi ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin yake cewa ya ku mutane na idan har kun kasance ku din kun yi imani da allah to ku dogara ga allah matukar dai ku da gaske ku musulman ne saboda haka ya suka ce mun dogara ga allah suna faɗin haka suka ce eh, wato allah kada ka sanya fitina ga mutane azzalumai kaga dogaro da suka yi ga allah ga irin dogaro da shi kanshi annabi musa ya yi sai mai sai allah ya tseratar da su daga makirci da kuma shiri na fir'auna dogaro ga allah shine babban jari kuma shi ke nuna cewa mutum cikakken musulmi ne kuma mai imani sannan wato shekul islam ibn taimiyya a cikin wato babban littafin shi ya kawo mana wato wata magana daga wani bawan allah aljunaid ibn muhammad wani bawan allah ne wanda yake ya shahara da gudun duniya da kuma maganganu wanda ana yawan nakaltowa akan abin da ya shafi wato aƙida ah, da tauhidi ga baki ɗaya kuma wannan magana shi shekul islam ya faɗe ta a cikin littafin shi majmu'ul fatawa yake cewa wannan malamin aljunaid ibn muhammad yake faɗi yake cewa shi tauhidi shine magana na zuci shi kuma tawakkali dogaro ga allah da muke bayani kan shi shine aiki na zuciya sai yake cewa to dole ne idan an samu magana na zuciya to dole ne a samu aiki na zuciya sannan kuma a samu aiki na jiki saboda haka duk wanda yake so ya samu san allah maɗaukakin sarki to dole ne ya kasance ya haɗa waɗannan abubuwa ga baki ɗaya ya samu tawakkali wanda yake aiki ne na zuciya sannan kuma ya samu tauhidi sannan kuma aikin shi na zahiri su ɗin ya kasance sun zama na kwarai to shi kenan sai ya samu dace da cewa allah zai so shi amma duk wanda ya kasance bai samu tabbatuwan waɗannan abubuwa bai samu aikin zuciya na tawakkali ba ya yi shi yadda ya kamata to zai kasance kusan bai da amfani kuma wato zai kasance ba zai samu daraja da irin waɗanda suka siffantu da siffa ta tawakkali na gaske suke samu gurin allah maɗaukakin sarki ba shi kuma al'amarin da ya shafi tawakkali kamar yadda na faɗi dole ne sai mutum ya tashi saboda haka allah ya bukata haka manzo sallah sallam ya koyar manzo sallah alaihi sallam yana da tawakkali kusan shine shugaban masu tawakkali annabawa duk suna da tawakkali irin su sahabbai masu daraja suna da tawakkali amma kaga sun tashi sun yi harka kuma sun yi kasuwanci sun nemi alkhairai gurin allah maɗaukakin sarki manzo sallallahu alaihi wasallam yakan fita gurin jihadi dan ɗauk kalmar allah ya sanya kayan yaƙi inda ya ga dama misali sai ya ce ko zai zauna a gida kaga kai yanzu sai ka ce kai kana son abu misali ba za ka fita ba so kaga wannan ke nuna maka muhimmancin tawakkali bayan ka dogara ga Allah kuma ka fita ka fafata manzo ya fita yayi jihadi kaga yana da tawakkali ya fita kai ma din haka ya kamata ka yi duk abin da kake nema gurin Allah ka yi kokari ka fita ka tabbatar aikin ka ya nuna haka manzo sallallahu sallam yana so addinin Allah ya ɗaukaka kuma addinin ma na Allah ne kuma zai ɗauka addinin shi amma manzo ya fita bai ce zai zauna a gida ba haka kurin haka irin su wato sahabbai kamar su na umar ya ga wasu a masallaci suna zaune ba su fita su je su nemi al'amari na rayuwa da sauransu ya kore su yake ce musu nan gurin ibada ne ku je ku nemi arziki ku sannan daga ba kwa zo ku yi ibada komi yana da lokacin shi ma'ana sai an tashi tsaye to saboda haka yana da kyau mu lura cewa dole sai mun haɗa tawakkalinmu da kuma aiki saboda yadda al'amarin yake kenan kada ka dogara cewa shi kuma aikin nan shine zai isar ma komai shi kuma kayi kuskure sannan kuma kada ka ɗauka cewa ba za ka yi aikin ba kawai tawakkalin ya wadatar shi ma wannan ma'ana kuskure ne Allah maɗaukakin sarki yake ce huwa allazi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi Allah shine ya sauƙaƙe mana ƙasa ya halice ta yadda muke ganin nan hanyoyi an buɗa su lafiya lafiya komi lafiya lo yake cewa to mu yawo mana a cikin ƙasa mu nemi arzikin Allah kaga kenan ba zama za a yi ba ba za ka shiga ɗaki ka kunshe kanka ba ka ce kana son arziki ya sauko maka daga sama wannan ba haka al'amarin yake ba za ka tashi tsaye sai Allah ya taimake ka annabawan Allah sun kasance da damansu suna da sana'o'insu ki ɗayansu babu wanda ya zauna yake neman wato taimako gurin mutane babu wanda ya zama ma mutane nauyi in ka duba annabi dawud makeri ne annabi nuhu kafinta ne annabi isa ya yi kiwo manzo sallah ma ya yi kiwo so kaga ba su ce misali annabi bai ce sahabbai su ta tara mushi abin da zai ci ba misali ko su ciyar da gidan shi misali manzo sallah ya yi tashi sana'ar kuma ya tashi tsaye haka annabawan allah suke bayan allah na kwarai irin su abdullahi dan mubarak gashi yana da ilimi na hadisi an san shi ya shahara ga daraja da yake da shi amma shi ma mai kuɗi ne ya tashi tsaye ya nema saboda haka ya kamata mu ma mu lura da wannan a yanzu misali an mai da cewa duk wani mai addini ya kamata ya zama almajiri yana yawo ko ɗan kanzo da sauransu har wasu suna gani kamar ai haƙƙin waɗannan ne a ƙyale su su yi wannan bara ɗin ana ƙoƙarin a sanya su a hanya ta sana'a da yadda rayuwarsu za su inganta wasu kuma suna gani a'a ai a kyale su haka din shine yafi ana bata sunan musulunci arna suna gani kamar wannan shine musulunci da haka wannan kuskure ne su jagorori su yi kokari su taimaka ma waɗannan mutane masu karatun nan su kuma masu karatun su ma din kada su ce dole sai an yi musu kaza a'a su yi kokari su nemi harkoki su yi sana'a daidai gwargwado ko da wulakantacciyar sana'a ce a idan mutum inda zai samu halal din shi abin da ake so kenan wannan shine abin da ya kamata musulmi ya yi ya yi kokari ya dogara ga allah kuma ya tashi ya yi aiki kada ya zama cima zaune kada ka zama mai bara abubuwan namu ga baki ɗaya sun ɓaci idan kana duba ko ina za ga mutanen mu su ne suka fi yawa gurin bara da sauran abubuwa sauran ƙabilu suna da naƙasa to amma menene zai wuya ka ga suna wasu abubuwa irin haka sai ka ga suna wasu sana'o'i ko kuma akwai waɗanda suke ƙoƙarin taimaka musu ta wani ɓangare muna fatan allah ya ba mu dace ga wani hadisi mai daraja da manzo sallah sallam yake faɗi wanda umar ɗan khattab yake cewa manzo yake cewa لو أنكم تتوكلون على الله kama توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو khimasan wa taruhu bitanan manzo sallallahu alaihi yake cewa da a ce kuna dogaro ga Allah gaskiyar dogara gare shi ma'ana dogaro gare shi na gaskiya babu ƙarya a ciki ba munafunci yake cewa to da Allah maɗaukakin sarki ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu tsuntsu yanzu misali ba abin da ya ajiye ya tashi da safe zai shiga gari ya yi yawo ya je samu abinci da yamma sai ka ga ya dawo a ƙoshe cikin ya cika to da muna haka misali mu ce mun dogara ga allah sannan kuma mu bi hanyoyi na samun alkhairi gurin allah maɗaukakin sarki to da allah azurta mu kamar yadda yake azurta wannan tsuntsu wannan tsuntsu dabba ne amma kaga akwai aya cikin al'amarin shi da sauran dabbobi su kai tsaye sun dogara ga allah sannan kuma ya tashi bai gajiya ba bai ajazu ba ya tashi ya je ya nema bai zauna cikin sheka ba ya ce abincin zai faɗo daga sama sai ya je ya nema to mu ma ɗin damuna haka to damun dace wannan hadisi ahmad ya rawaice shi a tirmizi ma ya rawaice shi albani a cikin silsilatu sahiha yake cewa hadisi ne ingantacce sannan ga wani hadisi daga anas dan malik allah ya kara mushi yadda wani mutum ya zo yake tambayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da eh, raƙumi ko taguwa yake cewa to manzo sallallahu wannan raƙumin nawa eh, wannan taguwar tawa in ɗaure ta ne in dogara ga Allah ko ko kawai in kwance ta in dogara ga Allah manzo yake ce mai a'a ba haka tawakkali yake ba tawakkali shine ka ɗaure wannan abun hawa naka sannan ka dogara ga Allah ka kaga kenan bayan ka dogara ga Allah sannan kuma aiki ya nuna cewa ka dogara ga Allah ka bi sababi wannan shine cikakken dogaro ga Allah maɗaukakin sarki kuma 'yan uwa sakamakon lokaci da ya karatu na shi wannan shiri nake gani anan za mu sallama sai idan allah mai kowa mai komai ya kai mu lokaci na gaba za mu zo mu dora daga inda muka tsaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu aikin zuciya Rujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi. Rujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi. In ta gurɓata, rujiki ya gurɓata gaba ɗai. In ta gurɓata, rujiki ya gurɓata gaba ɗai.